ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1443 shine kuma biyu ga watan hudu miladiya 2022 ko amma na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara raya mu a shekara ta kewaye muna raye da lafiya kuma ya ba mu ikon zuwa don ci gaba da karatu da muke na tafsirin alkur'ani mai girma fatan mu dai ubangi ta'ala ya datar da mu ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fassara daidai da fahimtar daidai da aikata daidai a an ba manta ba muna cikin tafsirin suratul nisa kuma za mu tashi kan aya ta arba'in inna allah la yadullu mithqala dharra bismillah a'udhu billahi Allah ta'ala ya ce inna Allah la yadlimu mithqala zarra hakika ubangiji baya zalunci daidai da ƙwayar zarra ko daidai da ɗan tururuwa fa in taku hasanatan yudha'ifaha idan ya kasance kyakkyawan aiki ne Allah ya kai rabanya ta wa yu'ti min ladunhu ajran azima kuma yana ba da lada mai girma daga gare shi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin yaya abin zai kasance lokacin da za mu zo wa kowace al'umma da mai shaida a kanta waje ina duka ala ha'ula shahida za mu zo da kai kana mai shaida ga wannan al'ummar yau ma'idin a wannan yinin ya waddun na kafaru wanda suka kafurta za su so su burin wa asawar rasula kuma suka saba manzo lautu sauwa bihim al'arab da za a maishe su ƙasa wala yaktumuna Allah hadisa ko ba sa koyewa Allah zance ubangiji subhanahu ta'ala yana ba da labarin cika adalcinsa cewa ubangiji ta'ala baya zalunta bawa daga cikin bayansa a ranar alkiyama hakanan ba ma alkiyama ba har a rayuwar duniya ubangiji ta'ala baya zalunta bayansa baya zalunta su daidai misalin ma abin da bai kai kwayan zarra ba ubangi subhanahu wata'ala yana cika wa bayi aikin da suka yi bal ubangi ta'ala ma yana kyautata musu yarruban ya musu isa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisul qudsi yake Allah yake cewa ma hi a'malukum usiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha ayyukan ku ne Allah yake kiyaye su kuma Allah baya tauye muku Allah yana cika kowa aikinsa to ban subhanahu wata'ala yana shaida mana cewa haƙiƙa Allah la yadlu misqala zarra Allah baya zalunci daidai misalin ƙwayar zarra ma'ana dukkanin aikin da bawa ya aikata to ubangiji ta'ala ba zai zalunce shi ba zai samu aikin cikakke a gurin Allah subhanahu wata'ala kamar yanda babu yanda za a yi bawa bai aiki na sabawa Allah ba bai aiki na zunubi ba kuma ubangiji ta'ala ya dora masa laifi bal duk ma abin da bawa zai da kuskure ko rashin sani Allah ta'ala baya ba shi kalifi kan wannan shi yasa kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa cikin suratul anbiya'i fatankwaci irin wannan wa nadau mawadin al-qist al-yawm al-qiyamati yace fala tuzlamu nafsin shay'a wa in kana qala habatin min kardalin ataina biha wa kafa na hasibin ubangiji subhanahu wataala yace za mu sanya ma'aunai na adalci ga ranar alkiyama fala tuzlamu nafsin shay'a ba a zaluntar rai da wani abu wa in kana mithqala habbatin min a ataina biha Allah yace aikin su da bai wuce misalin kwayar komayya ko kwayar gadagi ba Allah yace zamu zo da shi wa kafa bina hasibin Allah yace kuma ya ishe mu a gari ya isa a gare mu zama masu hisabi haka nan cikin suratul quman Allah ta'ala yake faɗa cewa ya bunayya innaha in takun mithqala habbatin min khardalin فتكون في سكرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله عرش اللقمان الحكيم yake cewa ya kai ɗana ka sani in ya kasance aikin da kai misalin ƙwayar dage ne ko ƙwayar zarra ko abin da bai kai ƙwayar zarra ba ya kasance a kan fai na dutse ko a sama ko a ƙasa Allah Ta'ala ce ya ce ya ati bi ubangiji ta'ala zai zo da ita hakanan Allah ta'ala yana faɗa mana cikin suratul zirra يوم يزور الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Allah ta'ala yace duk wanda ya aikata misalin ƙwayar zarra na alkhairi zai ga wannan aikin nasa haka wanda ya aikata ƙwayar zarra na shari shi ma zai ga wannan aikin ubangiji ta'ala ba zai zalunce shi ba shi isa hadisin da Imam Bukhari da Imam da shi ta hanyar bin Aslam da Aba bin Yasar shi kuma daga abu sa'idin al Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dogon hadisin hadisin shafa'a hadisin yana da tsoho kwarai da gaske a cikin hadisin lokacin da za a yi hisabi ubangiji ta zai tsaye da mutane a ranar alkiyama bayan manzo Allah ya ba da labari cewa za ku ga ubangijinku a ranar alkiyama za ku ga ubangijinku kamar yadda ainihin ake ganin wata daren goma sha biyar manzala ce la ba za ku cutar da juna ba wajen ganin wani ba zai ce an kare wani ko a wata tururuwa ba ubangiji huwa ta'ala daga baya zai ce kowace al'umma ta ba abin da take bautawa sai ya zama ko masu bautar gumaka sun bi gumakansu masu bautar kadangare kowa sai ba abin da yake bautawa sai ya zamo sai wannan al'ummar da mutane muminai da fajiranta sai kuma ya rage akwai yahudu da nasara za a tambaye su me kuke bautatawa za ce muna bauta uzairu ne su yahuda kenan dan Allah sai a ce ƙarya kuke yi domin Allah bai taɓa riƙon abokin tarayya ba Allah bai riƙi mata ba ko bai riƙi da ba anna ya hu waladun walam lahu sahiba ya Allah zai zama yana da bayan ubangiji ba shi da mata Allah mawadaci ne ba yi da buƙatar ɗa ko mata ko iyaye Allah ne bai da buƙatar wannan a ce me kuke so ƙarshe dai bayan an riga an ƙetare sarari wanda zai faɗa ya faɗa da sai kuma ceto ya zo na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ceton mu'minai za a ba da dama duk wanda yake da misalin ƙwayar dinari na imani a fidda shi daga wuta lokacin da mu'minai za su nemi Allah ya ba su ceto saboda babu gilli a zukatansu ba wasu mutane da suke ta kokari suke da san ma a baiwa yan uwansu cikakken haƙƙin su irin da suke ƙetare sarari sun zama yan aljanna to za a ba su dama su shiga cikin aljanna cikin wuta duk wanda yake da misalin kwayar dinare na imani su fitar da shi za su fitar da shi su zo su yi wa Allah bayani cewa Allah mun fitar da duk wanda kai mana izini sai a ce ku koma wanda yake misalin rabin dinare haka dai za a ta mai da su har ma a ce ku koma duk wanda ya kasance yana da ainihin adna adna min qala zaratin min imanin fakrujuhu minan nar wanda yake da adna adna abin da yake kasan kasan kwayar zarra a zarra wasu suna cewa shine yar tururuwa jaririyar tururuwa ina ji jaririyar tururuwa ya ba za ta gano ba wasu kuma suna cewa a zarra irin in an buɗe taga a za ga yan abubuwa ka kanana kanana wasu suna cewa shine zarra to abinda bai kai wannan ba ma wanda yake da shi na imani to za a fidda shi a sanya shi a cikin aljanna ta hanyar ceton manzala da ceton mumini kaga wannan ke tabbatar ma da cewa ubangiji subhanahu wataala baya zalunta bayinsa ma'ana tunda suna da wani yanki na imani to wannan imanin sai ya shigar da su aljanna shi yasa Abu Sa'idin Allah ya kara masa yadda a ƙarshen hadisi yake cewa iqra'u in shi'tum inna Allah la yadhlimu mithqala dharra yace ku karanta in kun ga dama ubangiji ta'ala baya zalunci da kwayan zarra matukar mutum yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah imani na gaskiya to Allah ba zai zalunce shi ba wannan imanin da yi wata rana sai imanin ya fudda shi daga cikin wuta ko da Allah ya kaddara zai shiga wutar kuma idan ubangiji subhanahu wata'ala ya ga dama ma tun a farko sai Allah ya yafe masa a bawo manzon Allah cetansa ko a bai wani jirgin mumilai cetansa ko a bai ƴaƴansa cetansa ko dai ubangiji ta'ala da kansa cece shi domin akwai cetan shafatu rabbil alamina ceton da ubangiji ta'ala shi kaɗai ne da karan kan zai yi wannan ceton to kaga Allah ta'ala baya zalunta bayi dukkanin aikin da suka aikata Allah ta'ala ya ce wa in taku hasanatan in ku yi kasance aikin bawa kyakkyawan aiki ne Allah yake za'ifaha to Allah yana rubanya ta ubangi subhanahu wataala idan ba yake kyakkyawan aiki to Allah yakan yi masa ihsani ne ya rubanya masa Allah baya bashi daidai misalin aikin da Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashara amsalha wanda yazo da kyakkyawan aiki yana da misalin goma ta gurin Allah subhanahu wataala ubangi subhanahu wataala ya bamu labarin dangane da masu ciyarwa Allah ya ce allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah ta'ala ce wanda suke kashe dukiyarsu suke infaki suke ci da dukiyarsu a tafarkin Allah taimakon bayan Allah taimakon addinin Allah taimaka makotansu da ƴan uwansu taimaka wa barayu da makamantansu Allah ya ce kamar mutum ne ya shuka ainihin ƙwaya guda bakwai ita kuma kowace kwaya ta fitar da ainihin zangarniya fi kulli sumbulatin ya habba a kowace zangarniya guda bakwai ina ko kuma ƙwaya guda ɗari ta gan kada zai baka ɗari bakwai ta ce wallahu yi za'ifu mai ya sha Allah yana yawa wanda ya ga dama wallahu in alim Allah ta'ala mai yalwar baiwa ne kuma bin ta'ala masani ne da ilimi yake da abin da yake shi sai ya zo hadisin Abu Huraira Allah ya kara mata yadda hakanan kuma hadisin akwai ruwa abdullahi dan abbasin allah ya kara musu yadda yana cin sai musulun allah ta ala ce duk bawan da ya nufin yin kyakkyawan aiki bai aikata wannan kyakkyawan aikin ba to allah zai bashi ya sana cikakkiya wanda ya nufin yin kyakkyawan aiki ya aikata allah ta ya ce allah zai bashi goma misalinta sai ce ila saba'i zuwa izuwa bakwai kamar yadda yazo a waccan ayar sai ce zaifin ila a ba'afin kasira riɓi izuwa riɓi mai yawa riɓin da ba wanda ya san adadin sa sai Allah abinda kuma yake bai wannan riɓin tasiri riɓin yake riɓantuwa yake ƙara ribantuwa shine cikar ikilasin bawa wajen aikin shi isa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labarin karuwa da ta shayar da kare kuma Allah ya gode mata ya shigar da ita aljanna manzan Allah ya ba mu labarin mutumin da ya zo ya cire reshe da yake cutar da mutane akan hanya Allah ya gode masa Allah ya ba shi aljanna saboda wannan ibn abul is al-hanafi yace wannan ba mujarradin aikin kadai bane yace akwai tsantsan ikhlasi ne a cikin aikin domin akwai wanda zai aiki ninkin ba ninkin din wannan shi sai ma ya shiga wuta saboda ikhlasin sa bai kai na wayannan ba to ikhlasi yana cin abin da ke sa ubangiji ta'ala ya rurruban yawa mutum aikin sa a raban yamar rabin da babu wanda ya san wannan rabin sai Allah subhanahu wataala ubangi ta'ala ya ce wa yuti min ladunhu ajran azima kuma ubangi yana bashi lada mai girma min ladunhu da gurin Allah subhanahu wataala malamai suka ce anan ajran azima din nan suka ce abinda ake nufi shine aljanna wannan shine kaulin Abu Huraira shine kaulin Ikrama shine kaulin Sayyid bin Jubair shine kaulin Al-Hasan da Qatada Zahar anan yu'tihi min ladunhu ajran yu'ti min ladunhu ajran azima suka ce abin da ake nufi shine aljanna ma'ana bayan Allah ta'ala ya bashi lada mai yawa kuma a ranar alkiyama ubangi ta'ala ya mata goma shi na samun aljanna wanda kowa abin da yake nema kenan ubangi ta'ala ka ba mu aljanna baki daya ubangi subhanahu wa ta'ala ya ce fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin yaya al'amarin zai kasance ana maganar ranar alkiyama kenan yaya al'amarin zai kasance yaya halin alkiyama zai kasance ubangi yana ba labarin irin tsananin alkiyama din da musiba alkiyama da bala'in alkiyama kamar yadda manzo Allah ya faɗa fasa'atu adaha wa amar manzo Allah ya ce alkiyama ta fi musiba kuma alkiyama ta fi ɗaci duk irin abin da ake gani na na kabari da kaza da kaza manzo Allah ya ce alkiyama ta fi su ɗaci to Allah yake ba da labarin ya al'amarin zai kasance idan muka zo kota al'umma da mai shaida a gare ta wannan mai shaida a gare ta shine annabin al'ummar domin kowane annabi da Allah ya turo shi ga al'ummarsa kuma a ran alkiyama wannan annabin zai wannan al'ummar ta shaida haka nan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ma manzan Allah ne zai mata shaida sallallahu alaihi wa alihi wa sallam isa kamar da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fadda hadisi hadisin Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda a'a manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa a abdullahi dan mas'udin Allah ya kara mace da yake cewa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam iqra alayya alquran yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ni karanta min alqurani wannan cikin fada'il ko manaqib da shi abdullahi dan mas'udin Allah ya kara mace yadda an sani yana cin hafizan alqurani na farko farko guda hudun nan da manzo Allah ya koyi alqurani a gurin su har ma manzo Allah yana cewa wanda yake so ya koyi alqurani danyensa ko ya karanta shi ɗanyensa kamar yadda aka saukar ya karanta da ƙirar ibn umm, ummi abd shi ne abdullahi ɗan mas'udin allah ya ƙara masa yadda to manza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karanta mun alƙur'ani ya ce ƙultu ya rasulallah a ƙara'u alaika wa alaika unzil ce ya manza allah in karanta ma alƙur'ani ban kuma kai aka sako da alƙur'ani ɗin sai manza allah ce na'am inni uhibbu an asma'ahu min ghairi manzo Allah yace haka ne ina so in ji alqur'ani ne daga daga gurin wani na Abdullahi dan Mas'ud yace faqaratu suratan nisa yace sai na karanta masa suratul nisa yace hatta ataitu ila hadhihi al-aya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yace sai nazo kan wannan ayar fa qala an sai manzo Allah yace ya ishe ka haka ya ishe ka haka yace fai za a yi nahu ta zirfani yace ina waigawa kamar ne zo a tawar waya din yace sai daga idanuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna bada suna zubar da hawaye sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai zo cogogo ta al'umma da nishi da a gare ta shine annabin da Allah ya ko wannan al'umma din zai mata shaida kuma za su tabbatar da shi da wannan annabin haka nan ita ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kenan mu ma kuma annabin mu ne wanda zai mana shaida cewa ya isar da sakon da Allah ya aiko shi da shi ya isar da shi ga al'umma ya ba da risala baki ɗayanta da ubangi ta'ala ya aiko shi da shi to ubangi ta'ala yake bayanin ya za a yi a wannan rana din rana ce mai kunci rana ce mai tsanani ranar da babu wanda zai tsira sai wanda ya ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta kuma ya biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi sa Allah ta ce yawma idin a wannan yinin na alkiyama yawaddu alladhina kafaru wa asawar rasula wanda suka kafirce wa Allah za su yi buri za su so wa asawar rasula kuma suka saba wa manzo malamai suka ce wannan ke nuna cewa dole babu yanda za a yi mutum ya tsira a gaban Allah sai ya bi manzon da Allah ya aiko mata da kaga ubangi subhanahu wataala cewa ya waddu alladhina kafaru wa asawar rasula wani suka kafirce Allah kuma suka saba wa manzo shi yasa ubangi subhanahu wataala ce inna arsalna alaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula Allah ce fa asa fir'aunur rasula fa akaznahu akzal wabila Allah ya ba misali da fir'auna Allah ya ce mun aiko muku da manzo yana mai shaida a gare ku kamar yadda muka aiko da fir'auna manzo amma sai Allah ce fa'a sa fir'aunu rasula sai fir'auni saba wa manzon da aka aiko masa wani shine annabi Musa alaihi salam Allah ya ce fa akaznahu afdan wabila Allah ya ce mu kama shi kamu matsananci kamu na hallakarwa ake kenan kai ma idan ka saba manzan da Allah ya aiko maka ubangi ta'ala zai ma yanda ya fir'auna domin manzon da Allah ya aiko fir'auna bai kai girman manzon da Allah ya aiko mana ba dan dukkanin manzannin da Allah ya aiko babu mai girma ya daraja da matsayi a gurin Allah irin manzan tsira farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kullu ummati yadkhulul aljannata illa man aba manzan Allah yace duk al'umma ta yan aljanna ne sai dai wanda da kansa yake shiga aljanna qalu ya rasulullah wa man ya'ba suka ce ya manzan Allah wane ne zai shiga aljanna kaga da yanzu suka zo sai mu ce musu ga sufaye nan ko inda sun ce za a zo da turan alkiyama ana jan shiga aljanna suna su ba su yi gaba hadisi ne ingantacce daga manzo Allah amma kai masa kuskuren fahimta manzo Allah ya ce inna minan nasu man yajur bil salasili ila aljannati daga cikin mutane ko ne za a zawo su da sasari da sarka ya zuwa aljanna to amma me ake nufi irin mutanen da aka yi musu da'awa ta musulunci wasu sai da aka yaƙe su aka kamo su a matsayin bayi ba haka ba ne sannan da sai ga irin kyawun musulunci kuma suka yi imani suka zama yan aljanna ba wai ana nufin wai a zo da mutum wai ga aljanna ran alkiyama wai an zo masa da shi wai an rataya masa sarka ana ja shi wai shiga aljanna yana ba zan shiga ba ai kaga babu hankali a cikin wannan magana ai ba zai yi ba shi sa sabai suka ce ya manzo Allah wane ne zai shiga aljanna sai manzo Allah ya man afani da kalal jannata wa man asani faqad aba manzo Allah ya duk wanda ya min biyayya zai shiga aljanna wanda ya saba min shine yake shiga aljanna ashe kaga ba yanda za a yi bawa ya samu aljanna in dai ya bi sai ya saba manzon Allah hanya kadai ta tsira a gurin Allah shine kadai ta Allah da bauta da kuma kadai ta manzon Allah shi kadai da biyayya manzo Allah shi sace misali na da ku kamar misalin a a a mutumin da ainihin ya hura wuta ne sai zama kwari irin fada wuta ɗin nan kaga da sun gan hura za su suna fadawa manzala ce to ni misali na da ku kamar wannan ne shi ya hura wuta sun zo suna fadawa yana kaɗe su daga wuta sai manzala ya ce na kasance ina rike mazajin daga shiga wutar jana ku kuna bige hannaye na wa antum tiblituna bil yaji ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da risalar ubangiji wanda bar risalar manzan Allah ce za ta sa mutum dodar haɗi zuwa aljanna amma kuma da yawa mutane cikin karɓar risalar manzan Allah ko da wani imanin sai kuma ka samu a wajen biyayya din shi bai yadda ya bi manzan Allah ba yana ganin sai an haɗa da wani da wani da wani har an kai ma matakin manzan Allah an ajiye shi a gefe ana ganin su za a ba manzan Allah ba to ba wanda zai tsira a gaban Allah matakar ya kafirce ta farkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi sa Allah ya ce wa asawar rasula to za su yi burin lautu sauwa da himul arba za su yi burin da a mayar da su ƙasa ya fi musu alkhairi a wannan ranar saboda irin bala'i da musibar da su gani shi sa Allah ce yau mai yanzurul mar'u ma qaddamar dahu wa ƙulil kafiru ya laita laitani kuntu ba ran da mutum zai ga ma ya yadahu abinda hannun suka gabatar aikin da ya yi. Allah ya ce qul kafiru ya laitani kuntu turaba Allah ta'ala ya tsare mu kafiri zai ce ya laitani kai tuna ina ma in zama turbaya ubangi subhanahu wa ta'ala kuma ya ce wala yaktumuna Allah haditha za su yi itirafi da kansu ba za su yi boye wa Allah zance ba faɗin Allah wala yaktumuna Allah haditha a wani gurin kuma Allah ya nuna cewa kuma za su ɓoye wa Allah zance kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala sun balamta kun fitatum illa an ƙalu wallahi rabbina makon na mishirki ka za su ɓoye wa Allah su dinga rantse da Ubangijinmu makon na mishirki na ba mu kasance muna yin shirka ba Abdullahi ɗan Abbasin Allah ya ƙara masa yadda kamar yadda ya zo ta hanyar amur daga tsarif daga amur daga sa'id bin jubair alayhi rahmatullahi yana cewa wani mutum ya zo gurin abdullahi dan mas'udin allah ya dan abbasin allah ya kara masa yadda yake ce masa sanitullah azza wa jalla yaqul yace naji allah mabuwayi da daukaka yana fada ikbaran al mushrikina yawm al qiyamati annahum qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikina Allah yana ba da labarin dangane da mushrikai a ranar alkiyama za su dinga rantsuwa suna cewa mun rantse da ubangijinmu ban kasance muna yin shirka ba to shi ne ke ce masa wafil a fil ayatul ukura yace kuma Allah ya faɗa cikin wata aya ɗin wala yaktumuna Allah haditha ba za su ɓoye wa Allah zance ba to kaga shi a iya fahimtarsa me yake gani kamar ayin su yi karo da juna to shi na abdullahi dan abbasin allah ya kara masa ya warware masa za ka ga ana samun irin wanda wanda suke gani kamar a hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam kamar akwai contradiction kamar akwai karo da juna ka wasu ke gani a ƙur'anin ma sai sai akwai karo da juna yanzu in ka ɗauko 'yan ƙur'aniyu sai ce ma ai hadisan manzan laƙa-laƙa to ne saboda nan an ce kaza yanzu gashi can an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya na shiga garin kafare da Qur'ani can kuma an ce ga sabai sun shiga garin kafare da Qur'ani to ya zai zama kai tufka da warware kenan da ba maganan manzan Allah bace kawai kara katu har cewa bai duba maganganun da malamai suka faɗa ba ko bai zama da malamai ko bai tambayi malamai sun warware masa ba ba yanda zai a hadisan manzan Allah sun inganta shi karo da juna kuma irin wannan din akwai ta a Qur'ani inda a zahirin ayin zaga uwa ce yi karo yanzu ga misali ɗaya yanzu yanzu ubangiji ta'ala kuma banda nan ya ce rabbul mashriq wal maghrib ya ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini kuma ya ce rabbul mashariq wal magharibi ka ce faɗi mahuda ɗaya mafaɗar ɗaya can kuma ce mashriqaini maghribaini guda nawa kenan bibbiyu nan kuma rabbul mashari wal magharibi kaga daga uku kenan zuwa nawa zuwa sama to anan sai ka ce qur'ani yayi karu da ka zauna da malamai za su warware maka ba wani abu ne tashin hankali ba in an yi izina da inda rana take fitowa ta ina take fitowa ta gabas ta faɗi ina yamma kaga rabbul mashriq wal magharibi in an izina da ta misali a lokacin misali bazara da kuma lokacin damuna yana da bambanci ba guri ɗaya bane amma da ta gabas din ne kaga rabbul ne wa rabbul ne in an izina kuma da gurin fitowar ta kullun ai ba ana nufin kullun din ta guri take wuta ta gabas din ne amma ba ce guri ɗaya ba a gabas din kaga rabbul mashariqi wal magharibi to irin wannan ya samu ya tambaya Abdullahi dan Abbas to shi ne Abdullahi dan Abbas ya ce wa amma qawluhu wallahi rabbina ma kunna mushrikina yace amma faɗin Allah da za ce wallahi ubangijinmu mun rantse da ubangijinmu mu kasance daga masu yin shirka ba yace fa innahum lamma rawu annahu la yadkhulu jannata illa hal islam yace yayin da kafirai sai ga babu wanda zai shiga aljanna sai musulmi qalu ta'alu jihad sai ce to ku zo mu yi musu ma'ana mu musanta irin aikin da muka yi fa qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikina to anan suka dinga faɗa cewa mun rantse da Allah mu kasance muna yin shirka ba to amma me Allah ya musu fakatama Allahu ala afwahihim wa takallamat aydihim wa arjuluhum Abdullah da Abbas yace sai Allah ya rufe bakunan su hannayen su da kafafun su kai mana magana al yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yuhsibuna Abdullah da Abbas Allah ya kara masa yadda yace wala tumuna Allah haditha wannan shine fadan Allah ba za su koyi Allah zance ba subhanahu wataala da kaga alkiyama din guri guri ne shi yasa zaka wani gurin ba alkiyama an ce ba za a yi mutum tambaya ba la yasalu an dhanbihi insun wala jan a wani gurin kuma ka ce waqifuhum innahum mas'ulun kaga can an ce ba za a yi tambayar ba can kuma ce a tsaye da su su ababen tambaya ne malamai tafsiri suka ce guri guri ne akwai gurin da ba za a yi tambayar ba akwai kun gurin da za a yi tambaya din zaka ba karo suke da juna ba to ban ta'ala ya ce ba za su koya Allah zance ba a lokacin da mutum in ma ya nemi ya musu din Allah ta'ala zai rufe bakinsa ubangiji da dama ya sa komai ya furci shi sa lokacin da fatin mutane kafirai za su yi musu shaida za su zarge su lima shahidtum alaina zace me yasa kuka sheda shaida a kanmu me za su ce musu an ɗaƙana Allah ladhi an ɗaƙa kulla shay Allah da yake sa komai ya furci shine ne Ubangiji da ya samu ma muka furci da haka ba wanda ya sai koya Allah ci a ranar alkiyama sai Allah ya rufe bakin hannu ya faɗa tsafa ta shaida da irin aikin da bawa ya aikata abinda kawai rage bawa shine tun a doron duniya dinnan yawa Allah ta'ala ɗa'a yi wa Allah biyayya Allah ka ba mu yi yi maka biyayya sai Allah ya ce ni ya ayyuhal Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani la taqrabu an wa antum sukara kar ku kusanci sallah alhalin kuna halin mai hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa wala junuban illa abiri sabili haka nan mai janaba kada ya kusanci masallaci sai wanda yake ƙetare hanya hatta taftasilu har sai kun yi wanka wa in kuntum maraba idan kun kasance kuna marasa lafiya au ala safarin ko kuna halin tafiya au ta ahadin minkum min al ko kuma ɗayan ku yazo daga bayan gari au la mustumun nisaa ko kuka shafi mata falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiba ku nufi bagire mai tsarki ku taimama da shi wamsa hudu wujuhukum ku shafi fuskokinku da shi wa aidiyakum da hannayenku inna allaha kana afuwan gafura hakika Allah ta'ala ya kasance mai yawan afuwa ne kuma mai yawan gafara ne ubangi subhanahu wa ta'ala <clears throat> yana hana bayansa kusantar suwal sallah a lokacin da suke cikin mayi wanne na cin matakai da ubangi ta'ala ya bi na haramta shan giya farko mataki na farko da ubangi ta'ala ya ɗauka wasu malaman suna gani matakai hudu aka bi fadan Allah min samaratin nakili wal anabi tattakiduna tattakiduna minhu sakaran wa rizqan hasana da Allah yace daga ainihin samaratin nakili wal anabi amfani na dabino da inibi kuke roƙon maye sai Allah ce wa rizqan hasana da kuma arziki mai kyau anan mayan Allah bai kira shi mai kyau ba daga nan suka fara fahimtar cewa harka ta giya ba abu ne mai kyau ba to daga baya kuma sai ubangi ta'ala sai ya ƙara fito da abin yas'alunaka anil khamri wal maisiri Allah ce qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas wa ma akbaru min nafsihima Allah ya suna tambaye ka dangane da giyar caca ka gaya musu fihi ma ismun kabirun a cikin su akwai zunubi mai girma amma wa manafi'u lin nasi akwai kuma amfanuwa ga mutane amma sai ce wa ismuhuma akbar min nafihima laifin da zunubin ya fi girma akan amfanin su kaga daga nan ma sai wasu suka ƙara janye wa shan giya to wannan shine mataki na uku shine a har aka haramta a shata a lokacin da aka kusanci yin sallah Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda kamar yadda a ruwaya din take cikin sunan Tirmidhi da cikin sunan Abi Dawud <clears throat> a Ali bin Abi Allah ya kara masa yadda yake cewa sana'a lana Abdurrahman bin Auf ta'aman shi Abdurrahman dan Auf Allah ya kara masa yadda yi mana abinci fada ana wasa ana saboda haka ya gayyace mu bayan an ci abinci shayar da mu giya saboda Allah bai haramta ta ba shi a lokacin da wannan aya da muka karanta ta cikin suratul baqara ta sauka umar Allah ya kara masa yadda yake roƙon Allah Allah ka sanya mana tsamai mai warkarwa dangane da giya to tunda ba a haramta ta ba wasu ba su daina sha ba ya ce ya aikata ya mana abinci ya gayyace mu kuma sha da mu giya ya ce fa haka zata kamar minna da ka giya ta kama mu wa hadaratu sala kuma sallah ta du ya ce fa qaddamuni ko fa qaddimuni sai aka gabatar da ni Ali ibn Abi Talib sai zama shine wanda gabatar zai yi mutane limanci yace fa qara qul ya ayyuhal kafirun da ya zo sai karanta qul ya ayyuhal kafirun sai ce ma a abudu ma ta abudu amma wa nahnu na abudu ma ta abudu sai ce ba ma ba na bauta abin kuke bautawa wa nahnu na abudu ma ta abudu mu muna bautawa abin kuke bautawa sai sai uba yace sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara sai Allah ya ce ya ku masu imani kada ku kusanci sallah a halin lokacin da kuke cikin bayi to ita kanta wannan ayar aya ce mansuha ita ma an shafe ta sai daga baya ubangi subhanahu wata'ala ya haramta shan giya baki ɗayanta Allah ya haramta baki ɗayanta kisa lokacin da aka saukar da haramcin shan giya baki ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina Umar ya karanta masa sayyidina Umar yana cewa ne suka fara ci ya fara cewa inta haina ya rab inta haina ya rab ubangi subhanahu wataala ya haramta ta haramta ta har abada Allah ya ce namal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihuna innama yuridu shaiɗanu an yuqi'a bainakum al adawata wal bagba'a fil khamri wal maisiri wa yusaddakum an dhikrillahi wa an as-salah Allah ya ce fa hal antum muntahun suka dinga intahaina yara, rab intahaina ya rab Allah ta lace kaɗai dai giya da cata da kibau da ake jefa na cata min amalin shaiɗan tana daga aikin shaiɗan Allah ya ce inna ma yuridu shaiɗan an yi na kuma al'adu ta walba gaba a tilkamar wal maisir kaɗai dai shaiɗan yana nufin ya afkar da gaba da ƙiyayya a tsakaninku ta hanyar shan giya da in mutum ya sha giya zai ci mutuncin wani bai sani ba zai yi wani rutse bai sani ba wannan zai haifar da gaba da ƙiyayya haka nan caca za a yi caca a tashi da rigima an cinye wancan an yi kaza da aka kawai gabar iya take haɗawa kuma tana toshe mutane gabaran ambatan Allah sannan tana hana mutane zuwa yin sallah akan lokacinta shi sa ƙarshe Allah ta'ala ce fa hal antum muntahuna shin kun dena sabon manzalar ka dinga cewa mun dena ya ubangiji mun tena ya ubangiji isa a lokacin hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a yi shela cewa ubangiji ta'ala ya haramta shan giya ana tsammala ce sai gashi duk wani kwari na madina cike ke kawai da giya ana kwararar da ita saboda sabon manzala suna da tsantsar biyayya ga manzala ba magana to bari mu karasa a'a manza Allah ya ce Allah ya haramta sai aka mu zubar da ita kawai kawai akwai tulu da talka ta giya kawai sai a kwance bakin sa kawai ce ya tsaya duk titunan madina ya zama giya ce kawai har ma akwai giya ta marayu a gidan abu dalha dan a daidai lokacin ana gidan abu ɗalha ma ana shan giyar tun da shi ana tsan gidan ne tama suna jin wannan shelar har ta marayu ɗin aka ce da manza Allah za a zubar da ita manza Allah ce a zubar da ita wannan ke nuna cewa idan giya ta zama giya ba za a mai da kal ba dan da za a yi mai da ita kal to da waccan ta marayun da manza Allah ce a mai da ita kal amma manza Allah ce dukkanin su a zubar da su sai gashi kawai ana kwararar da giya sai gashi titin Madina babu komai sai giya kaga duk da akwai cutuwa wajen azubar da ita akan titin to amma mafsada din aje ta fi mafsada din zubar da ita shi sa aka yadda a zub da ita da bata titin domin aje ta a sha yafi bala'i akan zubar da ita din to daga nan giya ta zama haramun ce ila qiyamus sa'a shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce dukkanin wanda ya sha giya a nan duniya har ya mutu bai tuba ba to ba zai sha giya aljanna ba Allah ta'ala ya tsare mu tunda Allah ta'ala ya ta dawa duk wanda bai sha giya a nan duniya ba Allah ta nama giya aljanna wa anharun min kamarin, Allah ce lazzatan lisharimi akwai korama ta giya a aljanna mai daɗi ga masu sha shi sa a wani gurin Allah ce lafiya gaulun wala ta'fir babu wani abun maye, babu tinɗele a cikinta babu cin mutunci babu zunubi a cikinta giya ce mai daɗin sha Allah ya tanadar wa mutane yan aljanna Allah ya samu na cikin su yasa duk wanda yake sha a nan bai tuba ba to sai ya dau waccan ta malamin usul man ta'ajjala ƙoƙi ba bi hurmani duk wanda ya gaggauto wani abu wanda an ajiye mashi to sai a yi masa kuba ta hanyar haramta masa abu. kaga da Allah ya tanadi giya aljanna ga yan aljanna Allah ya samu na cikin to idan mutum ya gaggauto da ita sha a nan duniya kuma bai tuba ba har ya mutu sai a haramta masa ta aljanna amma kuma wannan fa baya nuna cewa ba zai shiga aljanna ba dan kanka ce duk dan giya ba zai shiga aljanna ba a'a in dai musulmi ne zai shiga aljanna sai dai ko da ya shiga aljanna ba zai sha giyar ba to kuma dan aljanna ai duk abin da ya buri zai samu alaysa kadhalik to sai malamai ka ce eh shi ba zai ba zai sha wata bane ba kaga dai an samu tawaya ko yanzu a nan duniya a ce ga wani mutum ana samun irin wayanna. shi kawai baya jin kanshin man shanu ka bai ma san dadin sa ba amma tawaya ce ko ba tawaya waya tawaya ce da haka wannan aya din suka ce wannan shine mataki na biyu ko mataki na uku na haramta shan giya Allah ce kakku ku masu imani kakku kusanci sallah wa antum sukara a lokacin kuna halin mai shi isa bin jarir tabari alai rahmatullahi yace wannan <clears throat> zai iya yiwa ma ubangiji subhanahu wata'ala ya yi musu wannan hanin ne domin ubangiji ta'ala ya hana su shan giyar baki daya domin idan aka ce kada a sha giya din kar a kusanci sallah ana halin mayi to in ka duba lokutan sai zan ba za a sha giyar ba idan aka ce an yi sallah a subahi. ba za a sha giya sannan ba don lokacin fita mai gona lokacin zai tafi gona mai kuma sana'a lokacin zai tafi sana'a in kuma kace tsakanin azhar da la'asar da wuya a watsake zuwa sallar la'asar la'asar zuwa magarba da wuya a watsake magarba zuwa Ishama da wuya a watsake shi sai yace la'alla anan kawai ubangiji subhanahu wata'ala yana so ya haramta musu shan giyan ne baki daya kamar yadda Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimuna kaga na umarni ake maka kai tattali kai tattali ka dawwamo wajen da'a ga Allah har ka mutu akan haka yace kamar haka ne da aka ce ka kusanci sallah kuna cikin maye kamar na ga mutu tattali kenan ya zama ba sa cikin mayan a iya tsawon rayuwar su baki daya a lokacin da za su sallah da ma lokacin ba za su yi sallah ba sai Allah ya ta ta'lamu ma ulula har sai kun san abin da kuke faɗa kenan da wannan dai mutum yake wantsakewa shine mafi kyawun lokaci ko kuma shine haddi na maye idan mutum yana cikin maye kenan bai fita ga maye ba har sai ya zama ya san abin da yake faɗa shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya zo hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda hadisin cikin sahih bukhari da kuma cikin a a sunan nasai da muslim na imam ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan as'adukum wa huwa yusalli idan ɗayan ku yana sallah sai kama gengedi manzala ce falyan sarif falyana hatta ya ya'lam ma yaqul sai manzala ce tafi yi bacci har ya san me yake fada nisa ya zo a wata ruwaya din manzala ya ce fala allahu ya zahabu ya tagafiru fa yusubba nafsahu idan yana cikin gengedin nan wataƙila yana ɗauka cewa shi neman gafara Allah yake kuma wataƙila tsine yau kansa yake yana ta zagin kansa a je ga kenan ba a buƙatar mutum yin ibada lokacin da baya sanin me yake faɗa ko da bacci ne shi yasa Allah ta'ala yace hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa kaga wannan ke nuna cewa a lokacin da mutum yake cikin maye to duk wani abu da zai wannan abin a shari'a ba a ɗaukar sakan wani abu da mutum yana cikin maye zai saki matarsa ta saku ba da mutum yana cikin maye zai sallah wannan sallah ba ta ba da mutum yana cikin maye zai kaza zai kaza ba zai ɗau hukunci ba saboda ni saboda baya cikin hankalinsa Allah ce ta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa sai Allah ta ya ce la juluban illa adiri sabilin haka nan ko mai janaba anan magana ta mai janaba malamai suna da maganganu guda biyu shin mai janaba ba zai shiga masallaci ba ne kwata-kwata ko ko mai janaba ba zai sallah ba ne idan mai janaba ba zai shiga masallaci ba ake nufi to sai zama aya kenan ta hana in mutum yana da janaba ya shiga masallaci idan ko ba maganar shiga masallaci ake ba maganar sallah ake sai ya zama mai janaba ba zai sallah ba dama wannan bil jima'i babu sabani mai janaba ba zai sallah ba sai yayi wanka ko kuma abin da yake tsaya a matsayin wanka din sai ya zama kenan zai iya shiga masallaci ya zauna wannan matsala ce ta malamai sun saba a kanta kuma an nuna mun lokaci yayi da haka nan zamu tashi insha Allah ko bai ba lokaci yayi ko to nan zamu tsaya insha Allah sai in Allah ya kai mu gobe anan zamu tsora da Allah Allah ta'ala ya datar da mu wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin